to abin da ya faru wata ta zo za ta karba addinin musulunci amma abin da muke samun labari kamar ita babarta musulma ce babanta ba musulmi ba ne to da a hannun mahaifin take yanzu kuma sai ɓangaren uwan yarin jaya ta biyo ɓangaren uwan za ta yi addini irin wanda babata take yi da kun ga uwar ta yi jihadi sosai to ke kira so ki musulunta ne bisa yarda ki da amincewarki eh. ko kwadan kawai kin ga baba ki kana musulunci ne a'a kika zaɓi musuluncin eh. to babanki ba zai matsa miki ganin cewa yanzu kin zaɓi ɓangaren babanki ba ya san za ki musulunta eh. me yace ce miki babu yadda Allah ba da sa masha Allah kun ji wani abin daɗi ma ta ce shi baban nata da ba musulunci yake ba ta gaya masa ta ce yanzu za ta koma ɓangaren addini ɓangaren mahaifiyarta ya ce Allah ya ba da sa'a shi ma muna masa addu'a Allah ya ba da sa'a ya taho shi ma to kin za kama tun da ki musulma ce kin saba jin kalmar shahada kama za mu nana ta miki domin ki amince bisa yardaki bisa amincewa ki ashhadu Allah الله Illallah. Wa ashadu. إلا Muhammadan. إلا daga yau kika ce na karɓa addinin musulunci hannu biyu na shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kin amince ko eh. kika ce kin amince annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya koshi da musulunci da alqur'ani ba wani addini baban naki yake wato to bangaren addinin kirista ne to kace daga yau kin shaida annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne mai daraja dan Maryam amma ba Allah bane ba kuma dan Allah bane in yarda da haka ko eh. to wannan shine musulunci wannan suna ke amfani da shi wani suna kike amfani da shi ummi asalin sunanki martina fatina matina ko fatina Matina, m ne a farko ko eh. to a ci gaba da kiranki Matina ummi ko kina so ki canza bisa yarda ki canza wanne kike so a canza miki to martina wanne mayar da ummi a mayar miki da ummi a ban miki ummi din ko mm. to ummi uwa kenan ummi uwa zai iya zama suna aiko tunda laraba masu suna sa ummi mana ummu kulsum ummu aiman ummu salama ummu kaza ke ki ci gaba da ummin ki kawai <laughs> ita umu kulsum yan manzo Allah ai ba wani ta haifa ba ko tun tana jariri aka sa mata umu kulsum to ummi kawai ummu ba idafa sabani da aka ba matsala to ta babu ki musulma ce kin ga za ta rike mana aiki za ta koya miki addinin musulunci kuma akwai makarantar mu da muke a nan jan kai wanda zaki zo ke ma ki shiga sannan akwai malamai mata waɗanda za su zo da zuwa suna koya miki addinin musulunci to Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci ummi Allah kuma wa babaki albarka Allah kuma yi shirya da babanki shi ma zai karɓi musulunci to akwai wata ma tana so za ta musulunta daga ina kike daga illiri daga ina illiri illiri ok can illiri wajen kalcin bako ku kina so ki musulunta eh a amincewa ki ce da yarda ki yasa kika taso tun daga illiri kika zo ki musulunta ko ko wani ya miki dole ni na amince ke kika amince eh. iyayenki da danginki kin san za su sun san zaki musulunta sun san me suka ce miki da suka ce musu kina son musulunci Allah ya bada sa'a suka ce Allah ya bada sa'a dama wannan yankin wannan yankin na billir da kaltungo da filiya da tula har zuwa bambam duk wani da matsala da su wanda zai musulunta bangaren mafi yawa sukan ce je ka kai musuluncinka saboda haka zan gaya miki kalmar shahada in kin amince to kin zama musulma ashhadu ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah rasulullah wa anna isa wa anna وأن عيسى عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله to kika ce daga yau na shaida na yadda na aminta cewa ba abin bauta bisa cancanta da dacewa da gaskiya sai Allah da ya halice mu shi kadai kin yadda da haka eh. kika ce da yau na shaida na aminta na karba cewa Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka bawan Allah ne manzon Allah ne wanda ya zo mana da musulunci da alkur'ani kin yadda da haka kika ce annabi Isa dan Maryamu bawan Allah ne manzon Allah ne ba Allah bane ba dan Allah bane a musulunci kin yadda da haka na yadda to wannan shine musulunci ne sunan ki da yake amfani da shi Roda Robert Roda Roda okay Roda to a ci gaba da kiran ki roda ake son a ci gaba da kiran ki roda eh. ke kika zaɓi ki canza suna eh. to wanda suna kike so ba maimakon roda zainab zainab kake maimakon a ci gaba da kiranta da sunanta na da rauda yanzu za ta yi canjin suna za ta koma zainab zainab kin ɗauko babban suna asalin kalmar zainab wata fulawa ce fara tana da kamshi kuma tana da kyalli laraba suna yawan shuka ta a cikin gidajensu wace suke sa wa ƴaƴansu wannan shi yasa Zainab a zamanin Annabi an samu ta tafi 50 a cikin matansa ma akwai Zainab guda biyu akwai ƴaƴansa ma akwai Zainab cikin sahabbai ko ga sunan tili akwai Zainab mata Abdullahi dan Mas'ud akwai Zainab kaza Zainab kaza saboda haka kin zabo suna mai daraja wanda musulunci ya tabbatar da shi kuma a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ma akwai Zainab matarsa zainab binti jahash zainab binti kuzaima da kuma zainab bintu muhammadin sallallahu alaihi zainab tun da kin shigo musulunci abin da ya hau kanki shine koyan musulunci da aikata shi akwai makaranta da muke da ita yanzu za ki je ki samu mata akwai malamatul ula da malamatul saniya za su miki bayani akan musulunci da abubuwan da ya hau kan wanda ya musulunta mace da abubuwan da kuma za su koya miki musulunci za su baki yan littattafai sannan kuma za su ji yadda za a ci gaba da tallafa miki ki koyi sana'a kuma ki ci gaba da yin karatu domin addinin musulunci bai yadda ka zauna ka karatu ba kuma bai yadda ka zauna ka sana'a komai ba haka muna fata Allah ya tabbatar da mu da ke Zainab a musulunci an ce min wani ma ya shigo yana so ya daga ina kake daga ina kake daga gombe ne gabuka gombe ina daga gabuka ina ne gurin gabuka oke suna unguwa ne a cikin gombe oke kai a cikin garin gombe ne ma eh. kana unguwar gabuka eh. yanzu kuma sai kake so ka shiga musulunci ko to Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci eh. kai ne kake sha'awar ka shiga musulunci bisa yarda ka da amincewa ka ko ko wani ne ya maka dole kasa musulunci ba a wa mutum a ce karfin siyasa ya musulunta dole kai ka eh. gamsu eh to me ya gamsar da kai kake so ka musulunci na gane addini musulunci shine na gane shine addini na gaskiya yace ya gane abin da yasa yake so ya musulunta ya yi nazari ya gane cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya to Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci eh. menene sunanka Silas dan silence silence eh. Thailand. eh okay Thailand. masha Allah to Thailand zan gaya maka kalmar shahada wanda ita ce dukkanmu nan da ka gani ita take rike da mu duk wanda ka ga musulmi wannan kalmar shahada ce ta bambanta shi da wanda ba musulmi ba kai ma da ka amince to ka shiga musulunci ashhadu ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah rasulullah wa anna isa wa anna isa wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa rasuluhu to abinda kace silence daga yau kace na aminta na yarda na gamsu na karɓa da zuci da fili cewa ba wanda zan kaɗaita da bauta sai Allah mahallicin mu shi kaɗai. ka yadda da haka Ka ce ka amince a nan Muhammadu manzan Allah ne bawan Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da eh. za ka muna yi musulunci ne ta hanyar safansa ka yadda eh. Ka ce daga yau ka aminta annabi Isa ɗan Maryamu bawan Allah ne manzan Allah ne ruhun lahi ne kalimatun lahi ne amma ba dan Allah bane shi kuma shi ba Allah bane amma manzo ne mai daraja baba sama mace ce mai daraja kai da haka eh to wannan shine musulunci Thailand muna da makaranta da muke koyar da addinin musulunci ina jin mako mako ake ko mako mako ake koyar da addinin musulunci da kuma wasu tafai da za a baka da kuma interview da za a yi ma domin a ƙarfafa ka ka shigo musulunci to kuma ka ci gaba da yin karatu da bincike da nazari akan musuluncin da ka shigo kuma sannan kana yin karatu eh a wani mataki kake yanzu na karatu na ss3 na ss ss1 ss1 ss1 to me kake so ka zama nan gaban kai karatu na so in samu me kake so kai doctor ne doctor eh za ka zama doctor silence kenan a ci gaba da ka silence to ah. me kake so a musanya maka maimakon silence yusuf yusuf ya ce da ana kiran sa silence an mun yi fata ya zama dr silence inda ya ce likitanci ke so zai kuma insha Allah za ka zama likita inda ka sa abin a ranka kawai ka dage da karatu mu kuma za mu karfafa maka gwiwa za mu karfafa maka za mu baka taimako za mu karfafa maka gwiwa za mu tsaya mu ga kayi karatu insha Allah ta'ala sannan yusuf ya ce yanzu maimako a kiran shi silence a dinga kiransa yusufu yusufu annabi dan annabi dan annabi dan annabi wato annabi yusuf shi dan annabi yaquba ne annabi yaqub dan annabi ishaq ne annabi ishaqa dan annabi ibrahim ne nabiyullahi rasulullahi khalilullahi haka za a ci gaba da kiranka yusuf shine ake kirawa da turanci mai ake kiransa joseph joseph joseph to kaga joseph kuma muna sa jacob ko shine yakub ko to kaga joseph kuma shine joseph shine yusuf da larabci ake sa yusuf a ce kuma joseph ko da turanci za ka yanzu ka zama yusuf joseph sau da haka allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci da abokan ka nan duka ka daga musu hannu kai musu to Allah ya tabbatar da mu a musulunci ko kuma masu da'awa aiki ya same ku akwai ire-iren sai yanzu muna da 713 bakwai da goma sha uku waɗanda ake kula da su waɗanda suke ta zuwa suke ta musulunta suna ta muna fata Allah ya tabbatar da su da mu a musulunci da maza da mata suna ta zuwa suna musulunta wani ya bugo min ya ke ce min ya ce wa matarsa yawan musulmi a duniya biliyan ɗaya ne da miliyan ɗari biyar an suke so, nawa ne mutanen duniya gaba ɗaya sai ce biliyan takwas ne da yan kai ta ce a ah, da na ji musulmi ba su da yawa sai ce laifin ki ne laifin bai nai ya ce wa kika taɓa gayyatowa musulunci da a ce kowane musulmi mu biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar kowa ya gayyato mutum ɗaya zuwa ga musulunci mun zama nawa na in kowa ya gayyato mutum biyu mun zama nawa in kowa ya gayyato mutum uku zuwa ga musulunci mun zama nawa shida na da shi kenan duniya ma gaba ɗaya ta musulunta wannan aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah aiki biyu ya zo ya kira wanda ba musulmi ba ya shigo musulunci sannan kuma ya koya wa musulmin da ya musulunta yadda zai yi musulunci sannan ya umarce shi da kyakkyawa ya hana shi mummuna shi ke na ayyukan annabi alaihi salatu wassalam koya maka hali da kyau da ɗabi'a masu kyau shi ke Allah ya tabbatar da mu yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijira 1443 sha takwas ga watan hudu biyu muna nan kuma a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta ɗari biyu da hudu wanda jiya mun yi bayanin su a dunkule kuma za mu bi su ɗaya ɗaya bismillah ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام الله سبحانه وتعالى ومن الناس أتكم متعني أقوى كشي من يعجبك قوله wanda maganarsa za ta birge ka da ƙayatar da kai ta ɗauki hankalinka amma fil hayatin duniya rayuwar duniya kawai ya sani da san lahira ba ai an inda ba'adan nasu min almunafiqina wato a cikin mutane ɓangaren munafukai, man tattahatinu ya muhammad man tsikahu wa zahirahu wa zahira qawlihi akwai wanda in ka kalli maganarsa da yadda Allah ya bashi harshe ya bashi zalaka ya bashi iya magana ya bashi bincike ya bashi amma kuma fa bai yadda da lahira ba domin asalin munafunci abu biyu ne zalla shine ibqanul kufr wa izharul islam asalin munafunci wanda ake kira annifaqul akbar ko annifaqul i'tiqadi ko annifaqul kufri shine mutum ya ki Allah ya ki manzansa amma ba shi da jarumtar da zai iya bayyana kin Allah din da kin manzansa da kin musulunci a fili Na dama musulunci ai rabitu lillahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula zaqa ta'am al iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula musulunci abu uku nan ne kuma ko ka je kabari tambayar da za a yi maka man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka in ka amsa wannan tambaya a kabari to duk abin da zai zo baya mai sauki ne in dai ka amsa wannan tambayar guda uku masu sauki Allah ka sa mu amsa waɗannan tambayoyi a kabari domin arzikinka na lahira zai fara ne daga wannan kuma ku duba adalci na Allah zai maka tambaya sai ba ka amsa don ka faɗi adalcin Allah sai da za ka concentration a kai sai Allah ya nuna ma tambayar da zan maka akan kaza ne kaga an hutar da kai yanzu sai ka rike Allah ka rike annabi ka rike musulunci ko an je lahira yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah hmm. duk abin da za a yi na bauta to kanka yadda ka yi in ba ga Allah ba duk abin da za a yi na karɓar shari'a suka karɓar sai daga annabi kai wani addini sai musulunci kaka bi wani sai manzon Allah kaka bauta wa kowa sai Allah abu ukun nan su ne asasin tsira a ranar alkiyama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda iya gane ukun nan ya dandana zakin imani zaqa ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya ka riƙe ukun nan to ka gama arziki Allah ka riƙar da mu ukun nan ka samu riƙe su to su munafikai matsalar su akan ukun ne kuma abin da ya jawo munafunci a can a zamanin larabawa ko a zamanin jahiliya ko a waƙoƙinsu ko a adabinsu ko a wani abu munafunci munafunci ya fara ne a madina kuma asalin abin da ya kawo munafunci harkar sarauta ce ta jawo shi abdullahi bin ubari bin salul akwai kabila guda biyu ausu da khazraj wato sai ka kalli wada'in madina yadda madina take kafin zuwan annabi alaihi salatu wassalam madina akwai ƙabilu kashi biyu akwai yahudu akwai larabawa su Yahudin nan abin da ya kawo yahudu ƙasar larabawa kuma har madina abinda suka gani a littattafansu a tarihi cewa Allah zai aiko annabi kuma annabin nan za a haife shi a wani guri mai duwatsu kuma zai yi hijira zuwa wani guri mai dabinai da ko babu wani guri mai duwatsu mai daraja in ba maka ba ko tsa'i ko maka sannan babu wani guri kuma da ake cin kasuwar dabino ake shuka shi kowane gida da shi shine abincin garin gaba ɗaya. sai madina don haka sai ya zama suka riga malam masallaci mana suka gaggauto suka iso suka sauka a madina su shine da da farko abin da ya kawo su in manzan nan ya bayyana su zama su ne farkon waɗanda za su gaskata yi su zama su ne manyan sahabbansa sai zama ko da bai fito a jinin yahudu ba to dai yahudawa sun kewaye su sai abin da suka ce abin da ya kasu kenan tun shekaru 200 kafin a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke zauna a gurin haka professor biya umari akram biya umari ya ka a cikin littafin sa to a sun fi shekara 200 a gurin su kuma ausu khazraj su kuma larabawa ne na kasar yemen wata annoba ta taɓa faruwa a yankin suna da wani katon dam da suke noma suka samu arziki shi yasa dam duk garin da Allah ya sa suka yi dam dam kuma suka juya dam din nan suka mai da shi ruwan sha suka mai da shi suna noman rani to in ana noman rani ana noman damuna zaka ga kusan duk wata goma sha biyu na a cikin arziki yake an gama shinkafa sai a sa masara da an gama masara sai a sa kayan lambu da an gama alkama sai a sa kaza sai ga arziki su da dama karfin arziki yana cikin noma yana cikin ciwo da za mu inganta kiwon mu mu kyautata noman mu to arzikin mu duk kasan mu ta noma ce da haka sai ya zama Allah ya musu arzikin noma da ciwo. amma da suka samu arzikin daɗi ya daɗi kuma ya suka mai da Allah abokin faɗa to wannan dam da suka rike sai Allah ya karya shi ne ya ga mana a suratul saba aka karya dam da aka karya dam ba arziki sai suka ta hijira suka ta kaura suka ta kaura cewa gurin to su da suka taso daga yankin Yemen sai suka sauka a Madina to ana cewa wa ya fara zuwa tsakanin Yahudu da kuma Hausu da Khazraj amma ruwayoyi sun nuna Hausu da Khazraj sun riga Yahudawa zuwa gurin ka in yahudawa sun zo shekara kamar ɗari biyu kafin zuwa musulunci to sun sun zo kamar ɗari biyu da hamsin su suka fara kama gurin su sai suka zama uwantaka ta haɗa tsakaninsu da yahudawa don sun haɗe auratayya su auri larabawa su ma su auri yahuda haka suka yi suka haɗe amma kowa bai manta asalinsa ba su Yahudawa sai suka kasa kansu hudu wasu sai suka zauna a wata unguwa sai suka saba unguwar ƙuraiza ake kiransu banu kuraiza sai suka shagala da sana'ar kira su suke kera su lauje su katanya su reza su allura su matsefata da sauran abubuwa da ake su garkuwa su sulke su kwalkwali da sauran abubuwa da ake bukatu na karafa sana'ar kira suke yi su ne banu kuraiza sana akwai banu su ma yahudi ne sai suka ware su ma unguwarsu su ma suka ci gaba da nasu sana'a sana akwai banun nadir banun nadir su ma suka ware nasu unguwa suka kafa nasu sana'o'i wasu kuma ne suka koma khaibar can wajen madina ne sai suka je can suka zama akwai yahudawan khaibar akwai banu quraiza akwai banu kainuka akwai banu nadir to sannan su kuma ausu da khazraj su ma laraba ne amma su suka rabu biyu waɗannan aka kira su ausu waɗannan aka kira su khazraj to da annabi alayhi salatu salam Allah ya aiko shi ya sha wahala a hannun danginsa mutanen maka sai da shekara goma sha uku yana kiransu zuwa ga musulunci amma wanda suka musulunta yan kaɗan ne kuma a ƙarshe ba ma wani rashin musulunta ne damuwa ba sai suka yi mutum suka zaɓo mutum goma sha biyu cewa su je har gida su kashe annabi mutum goma sha biyu kuma suka shirya wannan abun ran alhamis cewa a shigaran alhamis da daddare a kashe shi don kisan a yi masa na tarayya a yi sojojin haya daga kowace kabila domin danginsa ba za su iya faɗa da kowa ba idan aka ce kowace kabila ta ba da wakilci don aka taru aka kashe shi da sunan kabilancin waɗannan kabilu wannan taron dangin ko sojojin karo-karo din kamar yadda yanzu za ka ga in za a yaƙi wata ƙasa sai a ce kowa ya kawo a karo karo don su ga ba ƙasa ɗaya ke suke faɗa da su ba sai suka yi wannan to Allah cikin ikonsa a cikin dare sai yawa annabi alaihi salatu salam wahayi cewa kada ya kwana a kan gadonsa yau amma waɗanda za su zo kashe shi in suka zo za su leƙa ta taga su tabbatar yana nan don yana nan za su jira sai irin dare ya tsala ɗin nan ƙafa ta ɗauki sai yi ta'addancin shi kuma annabi alayhi salatu wassalam sai ya umarci ali bin abi talib ya kwanta akan gadon sai lulluɓa da barbarta shi kuma ya shirya ya gaya sai yadda abubakar cewa zai zo gidansa sun shirya inda za su je su buya? domin in ba a gansu ba da safa za a haukace wajen neman su to kuma an san da sahabbansa da yawa sun yi madina sun doshi madina to nan za hanyar madina za su tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kwakwalwa da basira da hikima da Allah ya cusa masa da ilimi sai ya yi bin hanyar madina saboda duk wanda ya shiga maka yanzu yace a nuna masa inda garu sau inda annabi alaihi salatu wassalam ya fice shi da sayyidina Abubakar zai ga ba hanyar madina yake ba nan ne baya ne na kama hanyar jidda to kaga ya zama kenan ya dauki hankalin sai ya ce su haɗu a cikin garu sau sai nema ya lafa sai su kama hanyar madina idan aka shirya tsari abubakar siddiq shine abokin tafiya amir bin fuhairata amir bin fuhaira shine mai kulan musu da abin da za su ci da kiwonsu sannan abdullahi bin uraikitu daili ko laifi shi ne ƙwararren da ya san hanyoyin koyayyen hanyoyi da zai bi da su a tare da an gane ba ba za a ba hanya yadda aka saba yi ba zai bi da su ta koyayyar hanya ne maroniyar hanya ake cewa ya kai su madina wanda wanda zai dinga kai musu labari shine abdullahi ɗan sayidina abubakar sannan wacce za ta dinga dafa musu abinci ita ce asma'u ya sayidina abubakar da ita da aisha tsarin da aka yi kenan su da da suka zo annabi alaihi salatu wassalam allah ya fitar da shi a tare da sun samu samunsa ba a takaice ne su mutanen madina sun yi ta faɗa a tsakaninsu da ausu da hajjar da sun yi ta faɗan kabilanci da faɗan jaba da da duk da wannan yan shara sun yi da musulunci ya fara zuwa suka fara musulunta sai suka fara fahimtar cewa ci gaba da faɗan nan ba daidai ba ne da sai aka ce to a haɗu a haɗe a zaɓi shugaba guda ɗaya ya jagoranci ƙabilun za ku gane abin da ya dawo munafunci ya da sai aka yi ittifaki cewa wanda ya fi kowa fusaha ya fi kowa girma da daraja a tsakaninsu gaba ɗaya shine abdullahi bin ubayi bin salo da haka sai suka haɗu ƙabilun a kan cewa za su naɗa shi ya zama sarkin madina har an yi kambun sarauta ɗin an sa ranar naɗi ana jiran ranar naɗi ku duba girman abu an sa ranar naɗi sai musulunci ya shigo da musulunci ya shigo sai wasu daga cikin ausu suka musulunta wasu daga cikin hazrat suka musulunta kaga an samu abin karfin sarauta ta ta ragu saboda bangare guda biyu daga sarautar daga waɗanda zai wa sarauta sun musulunta to kuma ana cikin an kusa saura irin ranar naɗin sarauta ta zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayyo hijira daga Makka ya shigo Madina to sai jama'a suka daɗe. to ga annabi aka tafi wajen wani abdullahi bin ubay bin salul sai jama'a suka dade suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka bashi da shi da mutum 70 idan Allah ya sarauta ce ta mutum 70 sai abdullahi bin ubay bin salul ya ji ciwo ya ji zafi a kan mulkin sa, a kan kujerarsa da abin ya shafa to sai ya ga mutanensa duk sun bi shi kaɗai ya rage da mutum saba'in in ya ce zai ja daga ya fada bincike su abu ne mai sauƙi. in kuma ya shiga to ciwon mulki din nan ba zai bashi ya yi musulunci gaba ɗaya ba ga ciwon mulkinsa da da kujerarsa da ta salwanta saboda haka sai ya ga cewa abinda zai kawai bari ya shiga a fili kuma ya dinga yakin abun a kun ji asalin munafunci shi yasa kalmar ma bata shahara sosai a cikin adab na laraba ba da wuya ka samu kalmar nifaq ko munafiq asalin nafaqa akwai wani wato yan abu mai kama da ɓera. wasu na kiransa burgu wasu kan kira shi kurege yana yawan cin gyada ko yana yin ramuka masu kofa daban-daban yana da kunnaye dogaye ababuwansa na gaba sama sun dan daga to wannan mutum wanda abu to shi wannan shi yana yin kofofi ne da yawa saboda bacin rana yana yin exit exit da yawa saboda in ta ɓaci nan shi kaga wannan exit da ake cewa ka exit saboda gobara ko saboda wani abu kaga shi shi ya fara yin wannan to sai aka ga to waɗannan da suka ba kansu kofofi daban-daban daban-daban in ka ji su tana su bille tana in ka bi tana su bille tana ba wanda suka kama da shi irin ramin kuregi to sai aka sa musu suna ra suna ramin kuregi shine munafiq nafaka yunafiqu munafiq nifaqan sai aka samu su wannan suna saboda me la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i su sun hau kan katanga ba su jire nan ba gaba ɗaya sun yi musulunci ba a kira su musulmi sannan ba su fita ba ba a kira su kafirai in za a yi sallah za su shiga sau amma kuma za a yi mutum ne a kan musulunci sai sun halarci mutum din idza laqul ladina amanu qalu amanna wai za khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'una in sun haɗu da masu imani su ce mu ma mun yi imani sannan suka juya wajen waɗanda ba musulmi ba sai su ce muna tare da ku can fa na ku mun je izgili muke musu Allahu yastahzi'u bihi yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashkurun ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون سوى من اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون idan sun zo munafukai gurinka za su ce mun shaida kai manzon Allah ne Allah ya san kai manzonsa ne kuma Allah ya shaida munafukai ƙarya suke yi ma'ana ba su yadda ba a zuciyarsu to waɗannan sun fi kowa wahalar da mutane suna barna amma ba za su taɓu ba in za a taɓa su za a ce an taɓa masu sallah in an kyale su kuma suna yi wa masu sallah barna akwai wata fitina da suka tasar a musulunci guda uku Allah ne kadai ya rage Allah ne kadai ya ceci addinin musulunci da sai sun wargaza addini tun kafin a je ko'ina kuma suna ciki. shekara ta biyar a cikin watan sha'aban annabi alayhi salatu wassalam ya tafi yaƙin banin mustaliki ko banin eh, eh, gazwatul muraisi muraisi ko gazwatul mustaliki mustaliki wannan lamun ta ke masa kasar haka ibn hajar al-asqalani ya fata ilbani mustaliki ba mustaliki ba mustaliki saboda wata kabila ce ta ma sunan shugabanta ne haka shi kuma Murai muraisi sunan wani kududdufi ne ko wani tafki ko wani gulbi da suke amfani da shi suke ɗiba ruwa to sai aka sa ma yakin sunan wannan a shekara ta biyar aka yi shi sai annabi alaihi salatu wassalam ya samu labari cewa waɗannan ƙabilun sun haɗa bataliya suna ta gayyatar sojoji suna ta gayyatar mutane a haɗu a faɗawa madina da yaƙi da annabi alaihi salatu wasallam ya samu labari sai tura wanda zai je ɗauko masa rahoto dama ka san tun ada ana tura ɗan leƙen asiri to annabi sallallahu alaihi wasallam sai tura ɗan leƙen asiri da ya je ya same su suna shirye-shirye musu sallama irin tasu ta jahiliya in saba'an in masa'an barka da su ba barka da yamma da yake faruwa suka ce muna shiri ne amma fa a ake so muke mu afkawa madina mai mata kawanya mu kashe muhammadin nan da shi da sabonsa. sai ce ni ma abin da ya kani kenan na ji labarin a wannan shirin kuma ina da mutane da yawa gogaggu ne kuma ƙwararru salokai zan kawo gudun mu haɗu mu yi tare ko da aka a bani kwana biyu za a gani ashe dan rahoto ne sai zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga shirin da suke yi sun kama shiri amma kan mu bari su zo mu same su a can kawai duk wanda yake zai kawo maka hali gida ya ganka a kofar gidansa ka karya shi za ka annabi alaihi salatu wasallam sai ya ce sahabbai su shirya a fita to shi zai fita yaki ko za shi haji ko umara yakan tafi da iyalinsa sai ya ce to ko ba duka zaɓi ba ba sai ya ƙuri'a dama kana so ka tafiya da matarka za kana da hanyoyi guda uku wajen tafiya da iyalinka in sun mutu ɗaya kana da mata biyu ko uku ko hudu kana son ka je abuja kai sati ɗaya ko kai sati biyu ko ka tafi saudiya kai umara ko kai haji ko ka tafi wani gari hutu ko dubai ko ina ko ba ka son ka kwashi su hudun gaba ɗaya su raka ka ko ka kwashi biyu ko uku daga ciki ɗaya kake so ka tafi da ita to kana da hanyoyi guda uku na tafiya da su hanya ta farko a ƙuri'a wannan dai ta ɗaya ne yawa amma sai a rubuta gida gida gida tafiya sai a naɗe ita sai tefa ake kiran da ko sai ka naɗe ka nannaɗe sai ka saka a cikin akwati ko ka saka wani abu sai ka girgiza ka girgiza sai ka ce kowace ta ɗauko ɗaya amma kar ta buɗe ƙula ta zo ta ɗaya saniya ta zo ta ɗau ɗaya salisa ta zo ta ɗau ɗaya rabi'a ta zo ta ɗau ɗaya in ko ce ta ɗauka ka ce to a cikin takaddun da ka ɗauko ɗaya ta ɗauko tafiya uku sun ɗauko zaman gida kun yadda wannan zaben da aka yi ba a yi coje ba ba a kuma da ake yi ɗayan ba na? san kai ba a yi san kai ba ba a yi rinto ba sannan ba ɗin conclusive kun yadda suka ce daga ce da bismillah ko ce ta buɗe da bismillah So da ka ula ta buɗe sai ga tafiya ce to alhamdulillah sai ki shirya ula da ke za a tafi ko kuma sai ku haƙuri gaba za a sake yin wata murya to in ka je kai sati uku ko wata guda da ula tunda yake ta ɗauko ko saniya ta ɗauko ko salisa ko rabi'a to in sun kawo ba su da iko su ce me yasa kai wata ɗaya da ita a can mu ma sai kai wata ɗaya da mu a'a kowa sai ta ci zaɓe don haka teluwar ta ce ragowar 'yan takara ai ba a kallon abin yau ko da ɗaya aka wuce ga takaddun da sun tashi a banza to wannan shine hanya ta farko ta adalci ka ɗauke ka tafi da ita hanya ta biyu ka iya cewa to ni zan yi tafiya kun ba na son tafi ba da iyali na ba ina da mata hudu bai kamata je sauka a hotel wata tana shigo min hotel ba ko in sauka ni kadai ba ka iya mutuwa ba mutane sun sha mutuwa a hotel ba sani ba ta zo shara da safa a tare da gawa so da ba kowa kai kadai kake tafiya daga kanka kuma annabi ya hana ya dinga tafiya kai kadai ya ce amma akalla mutane masu tafiya su zama biyu ko uku kuma dinga kake da mata ka dau daya ka tafi dai kaga ce to ku zama min daya ku je ku shawara a ake kiransa consensus ya ake kiransa yawwa a je a tsakanin ku zaɓo ɗaya duk wacce kuka zaɓo kawai shi ƙyaji to ya ula ya kike gani ce sani ya ce wallahi ni dai ni dai na ba da ni na janye na ba wa ula ula ta ce a'a an yi na da yara kuma ga nauyi na ba wa arabiya ta ce to yanzu wanda ya rage saura rabi'a da saniya sau da haka rabi'a da a tsakani tsakani a mutu tsakani wanda take sai a baka sai su zo maka da result su ce mun amince gaba ɗaya ka tafi da wannan to a nan ka ba su wuka ka ba su nama ba wacce za ta ce an zalunce ta don su suka fitar maka da wacce za ka tafi da ita hanya ta uku shine ka ce za ka bi layi tafiya ta farko yanzu zan tafi da ke tafiya ta biyu zan tafi da ke ta biyu tafiya ta uku san ka ce ta uku tafiya ta hudu wato ya zama kama kama kenan go mulkin kama kama ba kama karya ba kama kama saboda haka kaga anan kowace in ka je da wannan sai ka je da wannan in ka je da wannan sai ka je da wannan to wannan su ne hanyoyi to annabi alaihi salatu wassalam ya dauki hanyar farko sai ya ce ai ƙuri'a aka yi ƙuri'a sai sunan na na Aisha ya fito za ka sai aka tafi kana na aisha to da aka je gurin aka fatattake su aka kakkama na kamawa aka kori na kora aka yi nasara a gurin takaice yaƙi yana da yawa amma na taƙaita samu kushi an da ya nasara kuma mutum ɗaya ne cikin musulmi ya shahada ba wanda suka iya kashewa a cikin musulmi duk da adadin kuma da mutum dubu ɗaya da ɗari hudu ba mutum ne ba su iya ba saboda an tinkare su kafin su shirya an je musu gida to mutum ɗayan ma shi ma abin da ya faru wani musulmi ne bisa kuskure tun da ba kowa ya san kowa ba mutane sun fi dubu baka san wancan a wancan ko yake ba sai ga wani ya ɗan yi kama da ɗan can bangaren kawai sai ya make shi da ya make shi sai aka aka ce kai musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa ya kira dangin sa ya ba su hakuri ya dauki rakumi ɗari ya ba su yace gaji ya dan da aka kashe bisa kuskure kuma da ma an kashe mutum ana ba da nawa rakumi ɗari ko saniya 200 ko rago dubu biyu ko dinare dubu ko dirhami biyu duk wannan daidai yake da rakumi dari din ko kuma a ba da kudin Najeriya miliyan da takwas shine daidai da biyar rai sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su raƙumi ɗari dangin dangin shi wannan wanda aka kashe din to sai aka zo wajen ɗiban ruwa wannan ruwan nasu almumai fi din nan to akwai wata rijiya da ake ɗiban ruwa sai aka zo ɗiban ruwa da wani yaro daga ɓangaren muhajirun da kuma wani yaro daga ɓangaren ansa suka zo wajen rububin ɗiban ruwa sai suka samu saɓani kai wannan muhajir wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da su daga makka da wasu gurare daban-daban sai daddage ya talla wa wannan ɗan madinan mali shi kuma ɗan madina ana talla masa mali sai ce ya ansar ku taimake ni an mare ni shi kuma sai ce ya muhajirun ku taimake ni za a rama mali kuma dama musuluncin yanzu ya fara ba a dade ba muhajirun ɗin nan su ne baƙi ansar din nan sune yan gari ausu da hazrat hmm. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da gaggawa ya zo ya raba hikimar yace kowa ya koma inda yake aka kashe magana to wannan munafikin ya je wurin nan yakin nan to ya samu kofa sai koma gefe yana haka yanzu dan mulakanci dama an ce ka kiwata karanka hmm. ya karfi ya zo ya cije ka hmm. yanzu mutanen nan mutanen maka suka kore su suka zo za su kashe shi ya hijira ya gudo maka karɓe shi da shi da mutanensa wai amma yanzu har sun samu dama suna marin kaga yana son yayi ne ya raba ya hada faɗa ya raba kan musulmi to akwai wani sahabi shi yana ɗan shekara goma sha biyar ya halarci gurin shine zai bi arqam sai ya ji yana diga mutane yana faɗa waɗannan maganganu wallahi da in raja'ana ila al-madinati la yusuru jannal a min hal azal idan muka koma madina ai mu ne yan gari kasan mu ce garin mu ne sai mun kori waɗannan bakin la tunfiqu ala man inda ko kayan fardu ai ku kuka ba su gidaje kuka ba su abinci kuka ba su kaza in kuka daina ba su komai suka tsiyace gudu za su zama mana garin mu kaga sai a dawo mata kujerarsa kun ga rigimar ta kujera ce to sai shi wannan sahabi da yaji sai ya ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi naji abdullahi bin ubay bin salul yana suka mutane cewa an je madina a kore a kore baki sannan kuma a kore ka kai da sahabbai sannan a daina taimakon ku don ku kare ku gudu sannan kuma yana zuga mutane a fada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso ya zo ya samu abdullahi bin ubay bin salul yace labari ya zo min cewa kana ta zuga mutane a fada ni wallahi tallahi la illa na da ya halifuna lakum li tarafu ni ya dinga rantsuwa ya dinga rantsuwa ya dinga rantsuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo ce kai ashe jita jita ta kawo wannan yaro baka kyauta ba duk sai suka dinga dungure masa kai baka kyauta ba za ka hada fada shi kuma abin ne masa ciwo wannan sahabin saboda ya yaji ya tabbatar ya amma ko ba wanda ya a cikin manyan sabai ba wanda ya sai yan majalisar shi Abdullahi Rubai duk a suka ta kai wannan yaro aka hada fitina yaushe kaji wannan babban mutum ya ya babban mutum zai irin wannan su kai wannan yaro zaka hada fitina aka ji dingore masa kai ya koma gefe yace da na shiga cikin bukka ban ƙara fitowa ba har tsoro na dingaji mu haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya ce mun munafi ce na shiga damuwa na shiga tashin hankali na shiga damuwa ce sai Allah ya saukar da iza ja akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubiya ala qulubihim fahum la yafqahun وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يكونوا تحت معالي قولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل سيحتنا هم الأجور فاحذرهم قاتلهم الله أن يفقون sai zaidu ya fito zaidu bin arkam yace sai manzo Allah ya kama kunnansa yace sai ce kai murna ya kama kunnansa ya kawai ya masa ya masa rada a rada ya ce masa kai murna sai sai na umar ya kira shi ya ce kai ni annabi ya ce ma ita duk sai ya kama kunne na ya ce ne murna sai ce to farin ciki Allah ya gaskata ka ni Abubakar ma ya kira shi ya ga masa haka ce ni da ko sai in murna sai kawai ga sai ya karanta waɗannan ayoyin Allah ya gaskata cewa wannan sahabi da aka ta yi saboda bai da shaida shi kadai ya ji Allah ta'ala ya tabbatar da maganar nan an yi ta kuma sun faɗa hakan kuma hakan suke nufi kaga yanzu ba magana kuma to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai irin su Usayd bin Qudayd su Sa'ad bin Ubada Sa'ad bin Ma'az manya manyan sahabban yan Madina yace musu to kun ji abinda mutumin ku yake faɗa ya ce zai kore ni in mun koma Madina ya ce a daina ciyar da mu ya zazzage mu yana neman haɗa faɗa sai Usayd bin Qudayd yace ya lalla a ɗan ƙafirta masa kaɗan ciwo ne na shugabanci yake cinta. a kan ƙara masa ɗan lokaci a yi masa afuwa saboda shi a ce kana kuji kan kana ana shirin tsora ka a kujera a ce kuma lokaci guda ta ce wannan ciwon sai an ɗan ba mutum lokaci a hankali zai warke a rubuta to ba komai ba komai to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata hikima sai ce to a shirya a koma gida da aka fara tafiya saboda a wannan magana ta mutu a daina tattauna ta aka yi ta tafiya sai da aka wuni guda ana tafiya nan bai ce a tsaya ba aka kwana ana tafiya bai ce a tsaya ba aka sake wuni ana tafiya bai ce a tsaya ba kaga kowa ya gaji tumus yana cewa a tsaya kowa bururu sai kaka sai kowa ya aka kawo bacci saboda ka a samu lokacin da za a shiga ba ta sauna maganar sai kowa ya tsirge da bacci to sai da aka zo kofar madina sai ɗansa ya ji labari sunansa abdullahi bin abdullahi bin ubayi bin sami shi kuma musulmin arziki ne ɗan nasa sai zai ce ya rasulallah na ji abin da babana ya yi ya zage ka ya zage sahabbai ya kuma ƙoƙarin yunkurin haddasa husuma da raba kan musulmi to in ya cancanci kita kada ka sa kowa ya kashe shi ni kansa da ya haifa duk garin madina babu ɗan da yake wa ɗansa biyayya irina ka tambayi ansar za su gaya ma to na fi so ni in za a yi kisan a umarce ni in kashe shi saboda kada wani ya kashe shi in dinga kallonsa da abin har watakila ma kishi na an kashe min uba ya sa ni ta in je in kashe shi kuma in zo in kashe musulmi akan kafiri da ka bani umarni annabi ya ce a'a ban umarni a kashe shi ba ba umarni a matsa masa ba ban umarni a takura masa ba ka je kawa babanka biyayya ka kyale shi amma duk da haka aka zo shiga kofar madina sai dan ya zo ya zara takobi ya ce uban tsaya inda kake na rantse maka da girman Allah ba za ka shiga madina ba sai annabi ya baka umarni ya da ka shiga kuma shi ne maɗaukaci da sahabbansa kai ne kaskantacce da 'yan ƙungiyarka sai da aka je aka nemo izini ya rasulallah ga abdullahi dan abdullahi dan bai ya kare babansa ya ce ba zai shiga madina ba sai da izininka ka ba da izini ya shigo a nan ya ce na ba shi izini ya shigo ya kira dan ya ce ka ci gaba da mun babanka duk da yana wannan abu ka ci gaba da mun shekara da ya mutu sai ya zo ya ce ya rasu rasulullah babana ya mutu ina so ka ba da rigarka yi masa likafani annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida ya dauko rigar sa ya ce in gwaje ka kai masa likafani da ita saboda yana ga in an masa likafani da rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rigar da ta taba jikin annabi sallallahu alaihi wasallam ta taba jikinsa zai samu relief in ya hadu da Allah annabi kuma sallallahu alaihi wasallam saboda dan mutumin arziki ne sai ba da rigar sai ce da suka gama masa wanka sai ce ya rasulullah kuma ina so kai ka zo kai masa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai Umar ya shiga gaban ya Umar ya ce ah, aba ya rasulullah yayi kaza yayi kaza ba ina sai ya ce amma ruwan ka Umar ya yi ya masa sallah gafara Umar ya gafara annabi sallallahu alaihi wasallam ya je shige gaba Allahu akbar ya masa sallah bayan ya masa sallah ya ce a raka shi makabarta da shi aka raga shi makabarta bayan an saka shi a kabari annabi ya shiga kabarin ya kamo shi ya tsoka shi da kansa bayan an fito ma an zuba kasa ce a kwashe kasa aka kwashe ya sake shiga kabarin ya sake ɗauko shi ya ɗauko yawon bakin sa ya shashafe cikin sa saboda ka Allah ya sa shi a wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين sai Allah ya saukar da aya Ya yace ka tsare musu sallah kuma wannan sallah da kai ma ban karɓa ba kuma ka ce in masa gafara ba zan masa ba istaghfir lahu aw la tastaghfir lahu in tastaghfir lahu 70 marratan falan yaghfir Allah Allah ya ce ko zaka nema masa gafara so 70 ba zan yafe masa ba hum kafaru billahi wa bi rasulihi wa matu wa hum fasiqun sun karyata Allah sun karyata annabi sun mutu suna kai Allah ya ce kaka tashi irin ko kabarin wala ta kuma ala kabari ko kabarin kaka ƙara zuwa gurin mashi annabi so yake duk da haka a wannan abin da yi a masa a akwai lokacin da jakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce sai toshe hancinsa ce da Allah in za ku wuce ku dinga gaya mana an tada kura sannan jaki ya mana tusa duk wani ya dame mu sabai suka cakan sa da wuce kutane to wannan shine tarihin yadda nifaq ya fara kuma kun ji kissa ta daya yanzu lokaci ya gobe zan ba ku kissa ta biyu ta kagen da suka mana na Aisha sannan za ku gane illar munafunci da kuma dalilin yasa sahabbai suke gudun Allah ya kare ka daga kakkafa da munafunci Allah ya tsare mu daga munafunci malami direba ne na babban mota sai ta ɓaci a hanya na saka ƙa'idoji na alama wanda doka ta tanada amma wani ya zo ya bugi motar tawa har mutum biyu suka mutu menene matsayina a wurin lamari za a tambayi hukumar kiyaye haɗurra cewa inda ka sa alamar ka bayar da mitar da nesa mai gudu zai iya gani so da motar mota a kan kwana ta mutu wani gurin da ta mutum guri ne tudu ko kwari ko kan kwana inda wanda yake sharo da gudu ba zai gani ba amma in ya kawo ka'ida sai kuma ke hadura suka ce ka'idar da aka baka na in motar ka ta mutu a titi kai ta saka alama har zuwa mita kaza dan mutum ya taho ya ga wannan alamomin zai rage wuta sai ya zama shi ne bai rage wuta ba ya jawo ya mutu kai ba abinda da za ka shi ya kashe mutanen nan kuma laifin yana kansa amma in sakacin daga kai mai saka alama ne baka saka alama a kan ka'ida ba hukuma ce bincike ta ga haka to waɗannan mutum biyu da diyarsu da kafararsu yana kanka to da ba za a yanke wani hukuncin ba sai an haɗa da hukumar kiyaye hatsura domin akwai ƙwararru a ciki za su zo su auna inda abin ya faru da nisan da ya faru da faɗi da alamomin da aka tashi yasa an yi hatsari ake cewa ka a taɓa komai a gurin a bari hukuma ta zo ta a'auna don su ga abin da ya faru su fitar da hukuncin wanda ya ya kosa din wannan abin malam ko akwai adadin da ake yi na addu'ar istikhara in kai su uku ya isa istikhara dama shine kai addu'a akan kana son kai wani abu Allah ya baka zabi ko aure ko tafiya ko shiga siyasa ko takara ko neman sarauta duk abin da zai kana da ikon kai ko ka bashi to shi ake wa istikhara amma abin da ya zama dole kai ai ba za ka istikhara amma sallah sai ka istikhara yawa sannan abin da ya zama dole ka bashi shi ma ba a istikhara amma abin da kana da zaɓi kai wannan ko kai wani kana da option ɗin yi ko bari to shi ake wa istikhara kana da iko kai aure wannan shekara ko ka bashi ko kai karatu a wannan fannin ko ka bashi ko ka canza gari ko ka shiga takarar siyasa za ka iya bari amma kana sha'awar shiga to sai kai istikhara kafin ka shiga Allah ina so in shiga siyasa ba dan bukata ta ba ni na gode duk abin da zaka wa dan adam ka mu ina da kuɗi ina da lafiya ina da iya, ina da abinci amma saboda sai da mulki ake gyara ina son in shiga siyasa Allah idan shigan nan tawa za ta zama alheri gare ni ni da zan shiga da al'ummar da zan shigarwa to Allah ka ka sa in shiga kuma ka sa in nasara kuma abin da na dauko ka sa ya tabbata to in kai istikara ka ji har yanzu abin yana ranka to kawai ka shiga su kawai ka ce na fito to sai kaga in Allah ya yarda da shigar taka sai kaga yana ta sauƙaƙe maka da ka zo in taka su duk sun janye ma in ka zo su yanfa a ce ba wanda ya a sai kai in ka je a ce kowa kai yake so in an zo zaɓe a ce kai kai in an zo lissafi a ce kai ne in an zo yan kwamfurusu a ce kai ne ne ma saboda Allah ne Allah ne ya hankaɗo ka to da haka sai kai ta nasara haka kai sai kaga an yi abin arziki amma in dan bukatar ka kashi ko sarauta ce an kuda yawa masu neman sarautar sai ka ce Allah sarautar da zan iya yi ko umarta amma bari in salatul istikhara ba Allah zabi Allah wannan sarauta ina da jinin ta kuma na cancanci in zama sarki to amma kuma masu neman suna da yawa Allah idan zai zame min alheri in na zama sarki ni in zama sarki kuma sarki ya zame min alheri wanda zan wa sarauta su ma su amfana da sarautar ta ba, to Allah ka sa min in ji ina son shiga kuma in na shiga ka sa ni za a zaba in kuma ya zama mun alheri ba Allah ka sa ba zan ma ba da sunana ba in ma na ba da sunana in janye kawai in hakura ba wani yayi kaga duk wannan abu dai mai kyau to wannan shi ake kira istikhara to za ka maimaita su uku kamar da shan Muhammad bin Salih Usaimin ce. dama annabi ya yi addu'a su uku ni ne na tashi tafiya cirani na yi sallama da iyaye na muka yafe wa juna daga baya mahaifina ya buƙaci na zo Allah bai na zo ba Allah ya masa rasuwa shi malam ina da laifi a wajen Allah idan buƙatar ka zo din tana da alaka da yanayin da ya shiga kuma kai kana da ikon ka zo din kai in zuwa to ka masa laifi yadda ake kankara wannan laifin sai ka zo kai masa abu hudu na farko ka bincika ina masu bin bashi suke akwai mai bin bashi aka ce akwai dawa dawa aka ce wani da duk ka biya aka ka masa wani abu muhimmi sannan na biyu ka ce akwai wani da ya zalunta ko wani da suke rigima da shi kuma babana ne ba shi da gaskiya ka je duka nema a yafe masa a shi shirya kaga ka taimake shi a lahira na uku sai ka ce to akwai wata makaranta da ake son a gyara ko inda ake son a yi masallaci ko inda ake son a yi rijiya zan masa don ya dinga samun lada ka masa mai sadakatin jariya to kaga zai amfana da sadaka jariya zai amfana da kajiya masa bashi zai amfana da waɗanda ya cuta ka nemi a yafe masa to sai kuma abu na uku sai ka ce yana da abokai da suke hulɗa da su ka je ka ɗan gaggaishe su kuma ɗan karkace ɗan yi musu wani abu Allah sarki malam muji Allah ji kan malam kai da dan da Allahu kuma malam muji yi sa'a wato wato kai ya bari Allahu akbar kamar malam muji bai rasu ba kaga wannan abin da wa abokansa za su tuna shi su masa addu'a kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakka yankewa abokai da masoyan mahaifinka bayan rasuwarsa don da ka su alheri za ka yi suna tuna suna faɗa Allah an yi sa Allahu akbar a sarki kai da nan Allahu akbar ai wato mutumin arziki nan ku duk ka karkace ka musu wannan abu da za su ji daɗi su ma to wannan shine abin da za ka yi kuma ka ci gaba da masa addu'a rabbir hamu ma kama rabba ya ni sagira tunda ka bata masa rai kaga waɗannan abin da kake masa koran sa ya baci ai za ka biya shi da waɗannan abubuwan ko malam ina sha'awar barin su ma aka amma mahaifiyata ba ta so ta ce mun ba kyau haramun ne shin ko hakan ya saba shari'a ajiye su ma da tara ka bai saba shari'a ba kwata kwata ka ba su maka kai hatta zuba a kaya ya saba shari'a ba amma abin da ake duba shine al'adar gurin da kake zaune idan ba sarkin ku bai haka ba malamin ku bai haka ba shugabannin duk garin ba a yi to in kai sai kaga ka zama abin kallo ko ba haka bane amma a inda ake yi ba za ka zama abu yanzu indiya da china waɗannan yankunan su masu ba tana da yawa ba amma su su matan namu yawa amma suna fuskantar matsala saboda al'adar su ce su basu ma cikin laraba za ka ga har kitso suke yi haka in kaje bararoji za ka ga har kitso suke mazan da matan suna kitso amma ba yake ba musu magana saboda al'adar su ce ba a jin wanda ya haka ya saba amma mu yanzu a cikin mu nan Hausa Fulani wannan yankin namu da ka tara su ma to an san wani al'ada ka ɗauko saboda baka ga babanka da ita ba baka ga malaminka da ita ba ko baka ga sarkinku da ita ba baka ga gwamnanku da ita ba ran juma'a liman bai hau hudu ba ya muku hudu ba ran juma'a da timin su ma ba to sai ka zama daban to wannan ka zama daban din shi ke sa ake cewa to ka rage su ba amma ba wai laifi kai dan ka tara su ma ba a asali a musulunci su ma komai yawanta in dai za a wanke ta a gyara ta A wai kitso za a yi ko kuma a yi mata a mode ta wata ce gaba wata ce yamma wata ce kudu wata ce arewa ko kuma a yi ciko haka ko a yi a yi mata gangara ta gaba ko a mata gangara ta baya ko a waskace ta ta nan to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za a bar su ma a batta duka in za a aske ta a aske ta duka amma kada a aske nan a bannan ko a aske nan a bannan wannan shi ne ya saba musulunci amma su ma wani annabi ya goni da su ma sai ce ka girmama ta ma'ana ka dinga wankewa kana tajewa kana sa mai tana yin kyau to ba laifi ba ne wannan su ma kuma duk wanda suka kawo mana hadisan a sallallahu Salama su sun fata mana shi da su ma in ba a aikin haji ko umara ba a taba ganin a sallallahu Salama ya yi aski ba sai a haji ko umara to masa tana nan yadda take saboda aka ba laifi bane amma ka duba al'ada yanzu ka zo ka tara su ma tim da Allah mai za a dinga cewa na eh wani ma dan iska zai ce ma kuma kai ba dan iska bane amma saboda ba a yi kaga ashe al'ada tana da tasiri ilimin kan ba da misali da wando da zani in ka je kasashen laraba ko saudiya ka je za ka ga masu daura zani in ka je china indonesia maza suna daura zani amma yanzu da dinnan wannan limaman za su dauro zani gobe kowa ya ce wa matarsa ba ni ke wanda haran zani dinnan mu dauro zani ku kanku yanzu ya zama labari a gwamnati. da za a inna da lafi wani na da ya ai jan malam daura yana tafsiri wato duk na kusa da shi din nan zani suka daura zani wani ba zai hudu ba ce ko zai ke faruwa da a gwamnati saboda ba a san namiji da ɗaura zani ba amma ka je wushiyar za ka tarar da shek ustaz ya malam ya ɗaura zaninsa kuma ya rike asuwacinsa yana innal hamdalillah ka kalli ƙasa ka ga zani ka kalli sama ka gani ga kuma yana innal hamdalillah fa inna asdaqal hadith kitabullah saboda al'adar su haka ake to kaga wannan shine misali da suma zani ba laifi ba ne amma a yankin da ba a ɗaura shi ka daura sai zama matsala to haka suma ba laifi ba ce amma an kamar a yankin da ba a barin ta sai ka jawo a zage ka kuma kai ka jawo saboda mutane ba su saba ganin al'adar wannan ba to Allah ya sa mu dace bayan Allah wani ya aiko da dubu goma sha biyar ya a bawa marayu Allah ya bada lada ga babansa wani ya aiko da dubu ishirin sunansa alhaji umaru mai jalingo. shi ma yace a saka asusun marayu dubu ashirin ga takalma kafa bakwai wani yace a bawa marayu na bude shagon takalma zai fara sana'ar takalma to Allah ya bude maka yadda ka sa wa marayu farin ciki ka basu takalman sallah kai ma Allah ya taimaka ma kayan mata kala biyar qur'ani guda biyu hisnul muslim kwaya uku a bawa waɗanda suka musulunta Allah ya taimaka dubu uku da ɗari bakwai da talatin daga ɗaiɗaiku aka haɗe su gaba ɗaya Allah biya musu bukatu na alheri sai masu bukata da suka ce a sa su a cikin addu'a da za zamu kafin mu tashi akwai marasa lafiya sun ce a sa su addu'a to Allah ya ba ku lafiya marasa lafiya masu lafiya kuma Allah ya tsare ta inganta ta akwai wanda za su je interview na aikin police to Allah ya ba ku nasara Allah kuma ya sa ku zama 'yan sanda na kwarai in kun yi nasara masu kammala secondary school suna son su yi gaba to Allah ba ku nasara ku ci jarabawa ku ka kammala secondary school Allah sa ku yi gaba kuma gaban ya zame mana alheri akwai wanda yake neman aure to Allah sa ka samu ta gari akwai wacce take neman aure Allah sa ki sa'a da nagari akwai wanda yake son ya samu jari to Allah ya baka jari akwai kuma addu'a da muke wa ƙasar mu kullun cewa Allah ya lafiya da zaman lafiya ya kawo mana da fitintunu da kuma zaɓe da yake tun karo mu Allah zaɓa mana nagari Allah ya lafiya da zaman lafiya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi